darasin kaifa ta taƙil mizanak za mu tashi a shafi na 119 na 13 za mu tashi daga cikin ayyuka waɗanda akwai lada masu yawa kuma suna nauye mizani da lada na jihadi na 13 sha uku albuka'u min azza wa jalla yin kuka a sakamakon tsoron Allah an fahimta malam yace an abi umamata رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال karbo hadisi daga abi umama Allah ya kara masa yadda yace maza Allah sallama laisa laysa shay'un ahabbu ila Allah min qatratayn wa atharayn babu wani abu mafi soyuwa a wurin Allah sama da waɗansu wato dugwanni guda biyu abin da ake nufi da qatra nan shine abin da yake buzowa sai yake zubowa an fahimta wa asaraini da kuma asari tasiri ko shaida ko tabo duk zai shiga ciki an fahimta saboda a hausa mu ma'ana kwaya ɗaya ne sai dai a yi bayani a gane mai ake nufi to sama da wa'annan asaraini da kuma tsabaraini din sai annabi ya faɗa da kansa sai ce qataratun min in fi khashyatillah da ainihin wato digo ne digo tsis wannan shi ake cewa drop ɗayan hawaye dan tsoron Allah Allah yana matukar san wannan wa qataratu dami da dukkan jini is da ya fito shi ma tuhraqu fi sabilillah wanda ake zubar da shi bisa hanyar Allah misali a wajen jihadi a jima mutum ciwo wayannan sune qataratan da annabi ya so da Allah kai ya fi so wa amma al-atharani ba kun ga asar din guda biyu yace fa asarun fi sabilillah wato kin cide da aka yi anan kenan tuntube guda biyu Allah ta'ala yana son shi ka ji wani ciwo ko kai tuntube a bisa hanyar Allah a nan gurin akwai bayanai da yawa da za su ga cikin wannan asar akwai wani abu da kike yawan yi na ibada misali zan baku mu ɗauka sujjada sai goshinki ya haske da wata alama asar ne wannan kuna fahimta amma fi sabilillah kuma kike a hanyar Allah abin ya same ki wannan goshin da ya tauri akwai wanda a kafarsa ko kafarsa wurin zaman tahiya sai ku ga yayi tabo haka saboda ana zaman tahiya yayi wani nau'in kala daban haka yakan faru ko ok yana bantarewa da kanshi to irin wannan asar ne an fahimta a je ainihin jihadin a ce ga wani abu da wani mujahidi ya yi ga asar ɗinsa na da'awarsa ko jihadinsa shi ma asar ne duk wani asar da zai zama fi sabilillah sannan wa asarin fi faridatin min fara'idillahi da wani asari a cikin wani farilla daga cikin farillan Allah kamar yadda muka ce ga alamar sallah wani ne kawai sai a samu tana da jiki amma da azumin ramadana ya zo ta yi azumi sai ta koma ta rami. ai rama ce ya ba kuma ramar take da shi ba asar ne ya same ta a sakamakon wani farida daga cin fara'in na Allah ko ta je umara ko ta je aikin haji sai mutum wannan abin ya masa alama ya masa tasiri na canjin yanayinsa an fahimta to a nan gurin akwai ƙarin bayani malam ya ce zakarar mulla ali qari rahimahullahu ta'ala annal maqsuda bil athar fi sabilillah yace abinda ake nufi da athar fi sabilillah yace ka khatwatin aw gubarin yace kamar kafin kafa asab ɗinka kafin kafa ki sab ɗinki da kike tafiya zaki je a fi sabilillah wala Allah masallaci zaki wala Allah makaranta zaki wala Allah zaki je da'awa ne wala Allah zaki je duba mara lafiya a asibiti ne wala Allah zaki kai wa ƴan uwanki ziyara ne duk ba asar bane kuma kin yi shi fi sabilillah ne ko kuma sai ƙura ta tashi a lokacin da ke tafiya kina tafiya safsaf ila da kafa ko da abin hawa ƙura ta tashi duk asar ne da kika bari fi sabilillah yace au jirahatin ko jin ciwo shi ma kamar yadda muka faɗa da Ya yace fi sabilillah a ce an yi miki ciwo dan Allah au da hibrin ko kuma wani baki na tawada fi talabil ilmi a wajen neman ilmi misali a ce ga wani wuri da kika rubutu a takardar ke. kake ta'aliki da fensil, biro waye waye wanda ke wani asar ne rana kaza ga watan kaza kin je kin zauna a majalisi kin nemi ilimi ba asar ba inda kika yi wannan fi sabilillahi an fahimci to Allah yana son wannan yana da abin da Allah ke so wa annal maqsud bil asr fi farida abin da ake nufi da asr fi farida shi kuma farida Allah yace ka ishqaqil yadi ka ishqaqi al yadi war rijli min athar al wudu'i ita kamar tsatsagewar hannu da kafafu saboda tasirin alwala yanzu kamar wanda yawan alwala lema na shiga kafafun sai su rika yin cin ruwa ba asar bane fi sabilillah ina fata kuna fahimta wa fil bardi haka nan a lokacin sanyi shiga mutum hannun shi yayi tabuji saboda ruwan da yake tabawa a yana faruwa ba wa baqa'ul balal li wudu'i da kuma ragowar ruwan alwala shine balal jikon da ya alwala sai ya yana nan a wurin wa jabaha kun ga misalin da muka bada yace har da konewar goshi amma kun da su suke diddirzawa sai ku ganshi a can sama wa yace can sama ne ai nan shine goshi da gaskiya ala goshi can Allah ya kyauta min harri ramza'i saboda zafi na kasa saboda su a lokacin ba masallatai ba kafin irin wannan sai mutum ya salla a kasa kawai gashi da zafi zai sa goshinsa sai ga yana konewa yana yin baki wurin allati yasjudu alaiha wanda ke sallah akai wa khaluqu famihi da bashi da bakinsa yake yi fi saumi a lokacin azumi an fahimta da ce wa girari kadamihi da ƙurar da kafarsa take yi fil hajji a lokacin aikin hajji to duka wannan asar ne fi su fi farizatin to duka wannan Allah yana son wannan da hawaye da kuma jini da kuma wannan asar da aka ambata Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu kun kana karatun yanzu jama'a na'am